Ni ne Murtala ɗin, ai layi biyu ne gare ni. Ha? Murtala? Ni ne layi biyu ne gare ni, yanzu haka ina kan tsakanin kurfa da rafin gero na biyu haya, akwai wasu mata ma da na cimma na bisa haya na tsaya wurin su. Eh, Murtala to kai kuma wani labari ka samu bayan hira da muke da kai? Wallahi labari ka ga na ce maka bari dan ni na hison duk abin zai wanda na gani ga idanu na shine nake ba da labari. Yanzu haka ina kan hanya nan wasu mata nan su tare ni ba san inda majajen su suke ba. yanzu haka tana nan tana kuka bari na ya haɗa ka da ita ga nan ne ga kamaja Assalamu alaikum. Alaikum salam baiwar Allah. da. Daga ina kike wannan maganar? Daga wajen rahin gera da ke. To ya na ji kina kuka? Ran kai da ɗaya dole in yi kuka ran kai da ɗaya an halaka mu an kasa mu an kashe mana mazaje an kashe ɗaya mu. Eh, me faɗa mana yanzu ba ku ga mazajin naku ba ne ko kuma kuna da tabbacin cewa watakila rai ya yi halinsa ne? Mazajen ma an yanke su an kashe su an yanke su waɗanda ka kasuwa da bindiga an halbe waɗanda ba su kasuwa da bindiga. An sa an kone su an kyasa wuta an kone su. Yanzu ke kina da tabbacin mijinki Allah ya karbi abinsa? Eh, Allah ya so ran kai daɗe. Mm. faɗa mana yanzu kowane hali ina sauran yaranku kuma 'ya'yanku da sauran 'yan uwa ni yanzu ran kai da mutala ya haɗu da ni za ni je wani ƙauye inda yan uwa na ina kuka ya kare ni ya ce ni a dalili na ce kaji kaji ran kai da kawai mana zama ran kai da mafi makiban haka ni yan ta'adda sun gargaɗo ba su da iyaka ba su da adadi sun tai sun far mana su yi mana warmaki duk inda sun ka zo su ƙasa wuta su kona gari su kashe mutane mm. eh. an kashe mana mazaizai ban san inda za ni ba na ɓalle ke na aukace gane ko hijabi ban hito da shi ba ban hito da ɗan kwalli ba Wato abinda nake so na sani shin ke ya aka yi kika tsira da waɗannan 'yan ta'adda suka shigo? abin da na sa ni ina haka ina linka ina bakin gani kawai na hito mun yi shiƙa an yi sussuka mun yi shiƙa wai kawai ina nan sai mun kaga ga na adadi a kawai sai mun kai nan da na gigi ran kai da ɗaya ni kan sai na bi wani duci wani kwararo na dudduka na dudduka na dudduka na arce ni ina can na tafi can sai na ji labari an kashe ga a can an kashe zamu kuma da mun mm, faɗa mana ina jin baki bayyana mana sunan ki ma tukuna mm. suna na halimatu nake me me sunan mai gidanki mai gidana abubakar yake To, Aliyu faɗa mana shin kuna jin kun an samu damar yin jana'izar masu gidan naku ko kuma baki ma gagawar ba? An ga wakin su gawa gawa kai yanzu haka ran kai daɗe wasu gawa ko yanzu daga baya sai an zo yanzu daga baya a cinci gawa gawa ba ta da adadi ba. Amma mu namu an gane su amma wasu suna nan ba ta da adadi gawa. Hmm. an kona abincin maran kai daɗe an sa mana wuta duk gari gari ya fi ishirin wanda sun ka tahi da sun zo su kasa wuta su kone an kona abincin ma, an kona komi ma, an kashe mazaizan mu. To, ai, ɗazu na tambaya ina jin ko baki amsa ba ina ya yara yara fa ina yanki suke. Yanzu ba ni cewa ran kai daɗe ba ni caga inda ɗiya na suke. Wala ya ji kansu da rahama, a yi haƙuri. Allah ya yarda haka Allah ya hukunta eh, ya rai. Mm. Hmm? Yanzu haka wallahi ina gaya maka cewa ka san jiya lokacin da muka yi magana. Hmm. To yau da muka koma wallahi ina tabbata ma Alhaji Nasiru abin sai dai addu'a wallahi ba mu san iyakacin gawawakin da yanzu haka sul waɗanda a abin gaba. Wallahi yanzu haka idan muka je iza din dole ne ba magana ma lufahi babu shi sai dai a ɗauka da mutum haka a saka shi a rani Wallahi Alhaji Nasiru. yanzu haka wallahi ina tabbata ma mutumin da an ka kasa tsakanin kurfa da zakkuwa rafin giro wallahi ya yi karfin mutum ɗari biyar ai kallan yanzu haka wallahi alhaji abin wallahi akwai tashin hankali wallahi kuma yanzu gaskiya mu yanzu in duk wanda zai ce muna ga abin da saboda yanzu yanzu irin wutan ganan ne yanga irin wutan ga matan wallahi ina gaya maka akwai waɗanda ma ba su ga iyalansu ba su ga ɗiyansu ba su ga matattakinsu ba wallahi amma murtala me yasa ba za a tattara duk mutanen su dawo nan cikin anka ba in yaso sai hankali ya kwanta kafin a san matakin da za a ɗauka yanzu maganar da muke yi anka ta cika wara mu ma misali ina gaya maka "Canda!" da mutanen da suka zagaya ta cika yanzu haka waɗanda na yi nasara ko waɗanda na yi ina suna da yawa yanzu garin nan ina gaya ma kusan gari goma wallahi baka isko dan mutum ciki in dai ba lokacin da an kace dan saka mun ka je da mutanen gari a je waɗanda abin na a ɗauko su amma in dai magana cewa ko da wasu abin na a taimaka wallahi babu su wallahi ina gaya maka alhaji duk zan fara duk zan fara ba a taɓa bala'i irin wanga ba ni dai ban ji shi ban gane shi ba ban gan shi ba wanda yanzu haka wallahi a rafin gero shaguna na nan na ci da wuta ba su da abun da za su yi sannan nan ko da mun zo an kaɗin ba a san yadda za wallahi jiya yaran da kwanan kwanoni an ka ba su shigar gidaje wurin bara wallahi mutane sun zama kamar almajirai kenan wallahi sun zan almajirai sun zan bayu babu wani yanzu haka nan ai manyan manyan da an ka babu wani babu wani taimako wai a je a ce ga wasu yara a taimaka musu ko ai mu ka zuwa wallahi mu buɗe makaranta ba don Allah ba akwai makarantar da ma an ka ce kar mu buɗe ta wallahi muka muka sa kwaɗo muka bige ta muka tura mutane saboda halin ya kai ko kaka wallahi Allah ya kyauta murtala mm. anan ya Nasiru Allah ya kawo muku dauki Amin, Amin. Eh, nagode eh, mun yi magana kuma Sunana Muhammadu Shamsuddin. Wannan sunan na gaske ne ko kirkirowa kai? Ba kirkirowa ne ba gaske ne. Eh don in baka son faɗan sunanka ba sai mun yi amfani da sunanka ba. A'a. Eh, ina zuwa. Wato abun gaskiya da gaskiya ne in baka so faɗi sunanka ba za mu faɗa ba wallahi. A'a eh. kama da yi sunana. Ka gaye ma sunana ba gaskiya ba ce. An sanni ni horin sani. Yau muna jinka ba muna bani yanzu mu yi fa bari ma mu cire ma sunan kawai. Eh, ba wani amfani. Abin da ya faru mun tashi da na anka ranar za mu je can mu tarbe bandit din fiturji. Da wa garin duna ta ɗari ita kuma nan mun zo lokal gwamnan za a je mu an fara biyan mu an ka ce ga sunan za su tsallakuwa su je su taimaka mu waɗancan za mu je mu tarbe su. To da muka ɗaga mun je nan bakin gulbi mun ƙetara sai muka ga sawon mashinan na ƙetara sun kai ta arewacin. Wato ma na dai ku yan sa kai ne kuna da yan makamai haka a hannun ku. Eh muna da yan makamu da makaman mu ma gaba ɗai. To ina ji sai me ya faru? To da zuwan mu nan akwai wani wuri da sun kai matara. Bariki nan wajen wannan horin dutsen nan wurin sun kai matara. Mu ko ba san nan sun kai matara mai yi ribin can gaban bariki suke eh aka sai mun ka ji mu cikin su. Sun ka buɗe mana wuta gaba da baya ko ina. Idan an kai halbin ka ba ka halbawa mashin goma na iya biyar ko sha biyar ko uku a kama ka da ƙarfi a kashe ka ko a dunaki ma kai da duci ko kuma a hasa ma wuta sai ka canyi. Wato ma'ana a cikin ku akwai waɗanda bindiga ba ta kama su kenan. I eh, akwai waɗanda bindiga ba ta kama wasu ma da wuta sun ka suka zuba mutum su da mashi ko su azamai mai mashin su sa mai wuta. eh wato in ma dai bindiga ba ta kama mutum zai iya konewa kuma za a iya kashe shi da duka ko da dutse eh za su iya kashe shi da duka ko ko su ɗauku duci da duci a danne shi a naka mai duci ga kai kai ne ya tabi to muna ji to da aka yi haka sun kai ta harbin mutanen mu mu dai mun ga abin ya yi da yawa akwai muna da yaran nan mun ka ɗauko waɗanda muka iya ɗauko waɗanda nan muka zo da su waɗanda kuma sun ka ji raunuka kuma don muka zo da su wasu mu ma da kyan wanka samu wanka sha to sai shekaran jiya kuma sai mun wansuwa haki sai muka koma ko mm. da muka koma sun yi gayyata ko ina duk inda barawo yake sun gayyato shi muna ta dinga dibin mutanen mu na yan sa kai sai ka hwada ciki ka gane barayi na kake cikin sai su kama mutanen mu suna wasu da mashina suka kashe su wasu kuma da ƙarfi in an kai halban ka kake halbawa a kama kafa ka ga gaba zuwa ga yamma masu ƙarfi su rike ka su bare ka a tsaga mutum gida biyu Eh a tsaga shi akwai ma waɗanda suka sa mayo ƙanan ga gabansu su falke musu ciki su ɓare cikan nan su wanga gehe wanga gehe a ɓare cikin mutum duk akwai waɗanda an kawo haka nan. Wato wannan ya nuna bayan aran gamar farko sun sake zuwa sun yi sabon shiri kenan su Eh aron gamar farko sai da muka kora su sun kai arewa da sun ka ga rundunar mata su yan ɗaiɗai kuma da na fara shiga cikin su da sun ka buɗe mana wata sauran garin mu da ta sai sun ka juya mu kuma ga lokacin marice ya yi sai muka ɗauko sauran gawawacin da son ka kashe akwai wanda ma son ka kashe da son ka buɗe mai kai kwan ya ta zube ki mun ka ɗar ke kan mun ka ɗauko shi mun ka kai shi gidan garin a bari aka yi iza ta tun ranar da daddare. to muna ji eh, daga nan me ya sake faruwa kuma. dan nan ya ta waye an ka ce ga sunan sun taso sai muka je da swahi muka koma tarban su muna mun tarbi hanyar da za su bi nan wani labi ne na anka mun tara hanyar ashe sun gayyato su mutane da can yammaci irin gumi bukkoyon ina sokoto sai suka koma ɗaɗɗakowa muna nan mun tarwa garin duna. ashe wata nuna can ta fito da yammatu sai sun ka shigo ƙauyuka duk inda sun ka to sai su buɗe ma ƙauyuka wata mu kuma muna nan sai rufar da ya kawo mana mm. yaro in dai namiji na in dai namiji na ko mi karamcin yaro an kashe shi yawwa to yi mana bayani shin waɗannan mutane ya ake in dai ba mutum yana kan babur bane wato mashin a wasu wajaje a Najeriya da ake faɗa baya wato mutumin ku ne kenan ya ake bambance ku ma'ana da ku da wayannan yan ta'adda wanda ake bambance mu hmm. mu bindigogin mu muna da zankela ce wagela su kuma duk eke eke na gare su kuma babban kare suna da holla masu tuntaye haka sama su kullun suna da tuntaye suna da babbakon riguna gaba ɗansu. Eh wato ma'ana idan kuna wannan. Kuma akwai yaudarar da ma suka wa mutane ɗaiɗaikun su irin informa ɗin su za su kama tarbiyyar mutanen mu suna cewa su yonan su yonan su yonan za su sa kaya fasinal haka na gida kafta na yi warare. sai su kama kiran mutanen mu yan an biyo mutanen mu da gudu sai su kama kiran su sai kayan mace suka gane suna iya kasu turki bindigogi su buɗe muku wata. To muna ji ma'ana ku kun kai kamar mutum nawa ne da kuke fita wajen jan daga da mutanen nan. A zahirin gaskiya za mu iya kai mu ɗari uku a to kuma ai babbar runduna ce rundunar matasa ɗari uku ai ba karamar runduna ba ce eh ba karamar runduna ba ce saboda ga lokacin da suka wa wannan tasowa kowa na nan wuri guda an haɗa ma kowa za a yi biya to muna nan ana biyan haka ta faru mu kuma sai mun ka cira gaba ɗaya mun ka yi can da wanda ya shirya da wanda bai shirya ba gaba ɗaya mun ka tafi wani ma ko makami ba da. to su kuma akalla yawan su ya fi naku ne ko irin daidai da naku yawan fi ku gagara ne namu so uku idan inda ka san anka da anka za su iya kai gurusu yawan su ba su kace ba to kaga wannan idan lokacin da kuna faɗa din nan ko da jami'an tsaro sun zo kawo hari ko jiragen sama watakila kaga abun zai yi wahala a ce za a iya ɗaukar mataki saboda gaba ɗaya an hargitse dole sai ana yi ana taka tsantsan saboda kar a taba waɗanda wanda bai ji ba kuma bai gani ba. A mu ɗan da jirgi ya zo, ai da abin ya yawas da yawa da ya ƙarfin mu mun dawo nan, shugabannin mu sun zo mun zo mu yi musu bayani suka ce mu kira mutanen mu saura gaba ɗaya su dawo. Mutanen mu na dawo gaba ɗaya an ka ce jirgi zai zo jirgi kuma ya ƙi zakkowa. kuma ga mutanen mu na ta kiran mu suna hudin don Allah mu kawo musu dauki yanzu wani hali ake ciki bayan duk wannan kashe kashe waɗannan kashe kashe da akai? to gaskiya yanzu da ƙurwa mun je ƙurwa mun je ƙurwa gaskiya yanzu ko wacce ma ga ko mutum nawa an ka kashe ya yi ƙarya don akwai rami guda da aka sa mutum goma mutum goma sha biyu sha uku amma har yanzu ba a ɗauko ɗaya a kan ɗaiɗaikun waki ba suna na ana ta kawowa yanzu mutanen da aka kashe yan Allah ya yarda da ƙananan yara da dattawa da samari haka mutum zai kai ɗari hudu yanzu haka waɗanda an kasa. Faɗa mana fahimtar ka me yasa su 'yan ta'addan nan suke kashe mutane. Fahimta ta, ni sai in ce a gwamnati ce ta yi sakin da mu ta tura mu aje a yi wannan saboda ta rasa wadda za ta yi ta yi maganin mu saboda ko da yaushe mu ana zaman kawo mana hari kuma mun ga gwamnati bata ɗauki wani mataki ba wanda mu idan ta yi mana magana mu saurara mu saurare ta shi yasa mu kuma muka zabura muka gana a duk aire guda ne da mu da ba suna su zo ga gari su take matan mu su kashe mana iyali su kone mana abinci abin da nake so kuma gwamnati na kokarin halin ta rufe abin da ake ciki ba za ta faɗa ba wato ka san wanda bai fahimci dakata wanda bai fahimci yadda yaƙi yake ba dama shine yake son duk abin da ake a faɗa ga shi za a bullo ta kaza za a bullo yanzu kaga ai baku da rashin samun labari cikakke ne yasa kuka je kuka tsaya a wani waje har suka zo suka yi muku kofar rago a waje ɗaya haka ne to kaga yanzu inda ana kun samu kuma labarin inda suke ai za ku iya watakila da ba za su iya yin wannan illar da suka yanzu ba eh haka ne to saboda haka shi yasa za ga ana kokawa cewa ba a samun bayanai wanda kuma gwamnati dole ne ko jami'an tsaro akwai tsari na asiri na sirri da suke amfani da shi wajen yaƙi yayi haka ne To, yanzu bayan yanzu komai ya lafa da ya takaice babu wata kura sai dai ta'aziyya da juyayi da ake kena wajen. A, a kashe ko kuwa a zo mana miliyan biyar shidda hudu uku kuɗin honsa abincin mu maka sayarwa muna ba da kuɗin honsa ana sako mutanen mu kuma idan aka sako su sai mun yi jinyar su kuma babu sashe yadda ba yi. Yanzu ba mu labari shin tunda abun ya kare yanzu mutane za su iya komawa ƙauyukansu daga nan eh, garin Anka. gaskiya yanzu ma halin da ake ciki duk wanda ka sani a ƙauye yanzu gaba ɗaya abin ya tsoratar da shi har ƙauyen da ba a shiga ba gaba ɗaya sun ɓarke sun dawo gana an ka yanzu haka. Gida a ƙalla za ku yi kiyasin yawan mutane da suka rasa rayukansu ko suka rasa ransu a wannan farmaki da aka kawo. Ruwan ga farmaki da aka kawo mutanen da an ka kasa za su kai mutum ɗari biyar. Eh, Dan ni nan da ka magana da kai ni ma Allah tsaye man mahita. Dan ina cika ga nauniki da yauniki. Eh, na fahimta. Eh, yanzu ku da yake kuna iya tinkarar waɗannan mutane me kuke bukata na a ƙara muku ƙarfi saboda ku rika tsayawa kuna kare garuruwanku. Abin da muke son a ƙara mana ƙarfi idan ita hukuma ba ta iya muna son can sama a samun mana irin bindigogi irin nasu mu za mu iya tsayawa mu kare rayukanmu saboda dole guda ne. Idan inda muna da makami irin nasu ba za su tsaya mana su yi hitana da mu ba. To wani tunani kuke ne cewa ita hukuma ba za ta iya ba hukuma aka ce fa. Hukumar ma kuma mutane ne kamar kowa illa iyaka dai watakila an ɗauki waɗannan jami'an tsaro ne waɗannan likitoci ne ko kuma mutane ne na gari. To haka ne. Bari a ƙarshe mu ji ra'ayinka akwai zargi da ake na 'yan sa kai cewa in suka ga wani wanda ya kama da mutumin daji ko wani mai kalar barorin daji kawai sai su halaka shi ko da a kasuwa ne mai gaskiyar wannan maganar. To a zahirin gaskiya mu ba za mu a zahirin gaskiya ba za a taba mutum ba sai an yi kwamfamin wani akwai wanda za a kama da bindiga kwamfamin an yi kwamfamin ne ga da ƙarfe ne a ba hukuma shi amma da yana yan sati guda ko biyu a sakai. Wato wai da abun yadda yake faruwa shi ne idan aka samu irin wannan kashe-kashe na mutane a cikin gari to su ko mutanen daji sai su zo su rama akan waɗanda ba su ji ba ba su gani ba wato ma'ana kamar 'yan sa kai ba su da wani tsari illa iyaka babban abin da suka fi so kawai shine su kashe wanda suka gani suke zarginsa da wani laifi ba tare da cikakken bincike ba a'a sai an yi binciken ka tsakani da Allah sai an bincike ka tsakani da Allah ka amsa ka kana ciki kana yan sa kai ka kashe ka kuma ba kowa ka ta haya kashe mutum ba ba a kama shi da evidence din abin da ya aikata ba sai an kama ka kana ciki dumu dumu kana za a yi ma hukunci idan ka kashe mutum ba ya da laifin komi ko tun nan duniya Allah zai gwada ma abin kayan ka ji lahira wato wai abin da ma ake faɗan shine waɗannan kashe-kashe da suna da amfani ko suna iya kawo maslaha da wannan abun ya dakata ai Eh? Waɗannan kashe-kashe da ake su 'yan barayi su kashe mutanen gari. Ah, eh. ‘Yan sa kai kuma yan suka ga damar wani koda ba a bakin faɗa ba ne, ma'ana su kashe ɗin na yana jawo matsala. Gaskiya 'yan sa kai ba za su kashe mutum ba, sai sun kama shi da bindiga ko ko sun kori shanu an kama shi da shanu sun zo kasuwa suna sayar da shanun mutane. Eh, Ma'ana da sun samu ne inda jami'an tsaro ne suka samu mutum haka kawai a kasuwa yau za su yanke masa hukuncin kisa. Yan sa kan ma tare da jami'an tsaro suka aiki tare da tare da sojoji suka aiki. Shikenan ina ga Allah ya kawo zaman lafiya jihar Zamfara. Sai mun samu yi wata zanta. Amin. Mm. Amin. Nagode, sai an jama. Yawwa madalla. Ko da dai ka nemi wani abu gobe da sata zan